Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba bakwai ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hauwa da kanin labarai. An rutsa da ɗan Najeriya mazaunin Amurka ya Yemi Bolade a matsayin magajin garin Colorado Springs da ke jihar Colorado a nan Amurka. bangarorin dakarun sudan da ke fada da juna za su sake koma teburin tattaunawar cin ta wuta da amurka da saudiya ke shiga tsakani a cewar kafa talabijin ta al'arabiya a yau laraba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan afkuwar wata fashewa a madatsar ruwan kakoka da ke kudancin ukraine kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar nasara da ke arewa a ta tsakiyar najeriya an shiga cikin rudani a majalisar dokokin jihar yayin da aka zaɓi kakakin majalisa biyu to ko me masana shari'a ke cewa dukkan su bangare biyu sun keta dokoki shi zaben majalisa ko gudanar da ayyuka na majalisa daga doka yin su ake a cikin chambers na majalisa ba a wajensa ba bayan nan za a ji irin matakin da hukumomi suka ɗauka bayan an samu barkewar cutar anthrax a yankin sama maso gabashin ghana kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin arewa a yau da nasira da mel hikaya ya shirya zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum sunana hawa sharif dauke da cikakkun labaran bayan kafa tarihi a zaben da aka yi a watan mayu an rantsar da dan najeriya mazaunin amurka emi mobolade a matsayin magajin garin colorado springs wato birni na biyu mafi girma a jihar colorado da ke kudancin amurka gwamnan jihar colorado jared polis ya faɗi cewa labarin mabulade ya tsima shi mabalade ya sadaukar da rayuwarsa a wajen ganin ci gaban garin colorado spring da ma amurka wanda dukkanmu muka fahimci labarinsa ya zo nan ya fara da kasuwanci inda polis ya faɗa wato abinda polis ya faɗa kenan a wurin bikin rantsarwar mabalaje ya zo amurka ne a matsayin ɗalibi a shekara wato shekaru 27 da suka gabata inda ya zama ɗan ƙasa a shekara ta 2017 ya yi aure ya buɗe wuraren cin abinci biyu ya kuma buɗe coci a yanzu kuma ya lashe zaben magajin garin birnin da galibinsa na masu ra'ayin mazan jiya ne a matsayin bakar fata na farko da aka zaɓa a duk safiya in na tashi sai in ga kamar mafarki nake amma sai in tuna cewa ba mafarki ba ne abin da ya faru lalle zahiri ne a cewar mobalaje bayan da ya sha rantsuwar kama aiki bangarorin dakarun sudan da ke fada da juna za su sake koma teburin tattaunawar cin ta wuta da amurka da saudiya ke shiga tsakani a cewar kafa talabijin ta al'arabiya a jiya talata yayin da dakarun suka yi fito na fito ta sama da kuma ta ƙasa a kartun babban binin ƙasar fada tsakanin sojojin kasar da dakarun rundunar rsf ta musamman wanda a yanzu ya shiga mako na takwas ya jefa farar hular kasar cikin halin tsaka mai wuya lamarin da ya janyo katsewar muhimman ayyukan bukatu na yau da kullum da kuma haddasa taɓarɓarewar bin doka da oda kasar saudiya da amurka ne suka shiga tsakani wajen kawo ɓangarorin biyu kan teburin tattaunawa da ta kai ga cin yarjejeniyar tsagaita wuta da ba a kiyaye ta ba sosai da nufin samar da agajin jin kai ga jama'a amma aka dakatar da tattaunawar a makon jiya bayan da masu shiga tsakanin suka ce an saba ka'idoji da dama kafa talabijin ɗin ta al'arabiya mallakar gwamnatin saudiya ta ce bangarorin biyu da ke faɗa da juna sun amince su koma kan teburin tattaunawa ba tare da bayar da wani cikakken bayani ba a yau laraba shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan aukuwar wata fashewa a madatsar ruwan kakoka da ke kudancin ukraine zelensky ya wallafa a shafinsa na twitter cewa da gangan aka lalata madatsar ruwan yayin da ya ɗora laifin akan sojojin rasha ya kuma zargi rasha da ƙin wato taimakawa waɗanda ke zaune a yankunan da ke ƙarƙashin ikonta da a yanzu suke fuskantar ambaliyar ruwa hukumomin ukraine sun ce an kwashe mutane sama da dubu goma sha bakwai daga yankuna da ke gabar kogin dnipro yayin da ambaliyar ruwa ta shafi garuruwa da ƙauyuka kusan arba'in a yankunan da ke ƙarƙashin ikon ukraine an kuma kwashe mutane sama da ɗari tara daga yankunan da rasha ta mamaye To madalla kafin ku ji ƙarshen labaran zamu kawo muku rahotonmu na farko A jihar Nasarawa da ke arewa ta tsakiyar Najeriya dai an shiga cikin rudani yayin da 'yan majalisar dokokin jihar suka rabe gida biyu inda kowane bangare suka zaɓi kakakin majalisa. Sai dai masu sharhi kan shari'a na ganin dukkan bangarorin biyu sun saba doka ta zaben kakakin majalisar. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa ta shiga rudani bayan rabewar 'yan majalisar kashi biyu suka kuma zaɓi kakaki guda biyu. Zaɓuɓɓukan kakakin majalisar na Jihar Nasarawa sun kasance a wurare biyu, yayin da ɓangaren Ibrahim Balarabe Abdullahi suka gudanar da zaɓen nasu a babban ɗakin taro na ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar, abinda suka ce sun yi ne saboda tsaro. Ɓangaren Daniel Oga Ogazi kuwa sun gudanar da zaɓen nasu ne a majalisar dokokin bayan sun kutsa majalisar majalisar kuma ba tare da magatakarda ko clark na majalisar ya rantsar da shi ba. Mamba mai wakiltar Kiyana a majalisar dokokin jihar Nasarawa ya bayyana min cewa tun farko jam'iyya da masu ruwa da tsaki na ba da shawara kan wanda suka ga ya dace zama kakakin majalisa don samun ci gaba. Sunana Muhammad Adamu Fu kamar yadda aka saba da fati da gwamnati muka yi zama don a samu sauƙin lamari aka zo za yi zaben za mu je mu shiga majalisa suka yi ba makere suka kare mu daga shigan majalisa sai muka sami gwamna muka ce to gashi fa security na wannan gurin nan mm, mun kasa shigan wannan gurin nan sai ya ce to tunda akwai annex aka ce clark ya je ya bada sanarwa don duk mu je mu haɗu a gurin ba su zo ba muka je muka yi zaben shi kakaki eh, right honorable balarabe ibrahim abdullahi aka kuma rantsar da mu gaba ɗayan mu clark da deputy clerk dukkan su suna tare da mu a bangare guda kuwa daniel oga ogazi da ke wakiltar kokona wanda shi ma yake ke ikirarin zama kakakin majalisar ya ce sun bi doka mun kadamar da aikinmu bisa doka na Najeriya yadda ta kaida. Kuma membobi goma sha uku sun zo mun jira mun jira domin mu ashirin da hudu ne. Mun jira don mu gan sauran yan uwanmu da aka zabe mu tare su zo ba mu gan su ba. Membobi goma sha uku suka zabe ni a matsayin na spika suka kuma zabe Mohammed Oyanki a matsayin shi na mataimaki na. Muna da kuma Clark wanda ya rantsar da mu a nan wanda doka ta ba da dama akwai Clark wanda muke da sun da sun kai biyar a nan kuma shi ya rantsar da mu. Mai fashin baki kan lamura barista Yusuf Shehu Usman ya ce bangarorin biyu sun saba wa doka kuma hakan na iya shafar harkokin ci gaban al'umma. Dukkan su bangare biyu sun keta dokoki. Shi zaben majalisa ko gudanar da ayyuka na majalisa daga doka yin su ake a cikin chambers na hmm. majalisa ba a wajensa ba. Don na tuna Supreme Court ta ma ba da hukunci akan irin wannan a kes din ladoja inda supreme court ta ce members din ba su da dama su aiwatar da zaben majalisa a wani wuri daban inda ba cikin can ba na majalisa ba to na biyu kuma ɗaya daga cikin bangaren hmm. eh, su kuma sun zauna cikin majalisa hmm. sun gudanar da nasu zaben amma kuma to babu clark hmm. wanda kuma bisa ga doka clark shi ke gudanar da zaben spika kuma ina ji babu ma mes yanzu dai a dokance wato dukansu biyu ba su dace su zama kakakin majalisa ba eh ana wa ganin gaskiya yaya mm. za a warware wannan takaddama su yan siyasan su haɗa kansu su nemi maslaha Kudin kuma an kasa samun haka nan to ya zama dole kuma sai kotu kawai za ta iya warwarewa al'umma da suka sha wahala wajen zaben shugabannin su daina fatar ganin wakilan nasu sun haɗa kai don aiwatar da dokoki dokokin da za su kawo zaman lafiya da ci gabansu ta fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gana da ministan harkokin wajen saudiya faisal bin farhan da ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar haɗin kan yankin gulf a yau laraba a zaman wani bangare na ziyarar da yake yi a saudiya blinken ya gana da yarima mai jiran gado na masarautar saudiya muhammad bin salman a birnin jidda inda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ya godewa saudiya kan yadda ta taimaka wajen kwashe amurkawa daga sudan a farkon wannan shekarar mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce blinken da salman sun tabbatar da aniyarsu ta karfafa zaman lafiya tsaro da kuma ci gaba a gabas ta tsakiya da wasu wurare ciki har da ta hanyar cikakkiyar yarjejeniyar siyasa wadda ta samar da zaman lafiya wato ta samar da zaman lafiya ci gaba da kuma tsaro a yemen sakataren ya kuma jaddada cewa dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu tana ƙara ƙarfafa ta hanyar ci gaba da aka samu a fannin kare hakokin bil'adama. a jiya talata haɗakar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun yi gargaɗi game da yadda ake aiwatar da hukuncin kisa a iran kuma sun ce lamarin na buƙatar matakin gaggawa na haɗin kai daga ƙasashen duniya haɗakar ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta impact iran mai mambobi goma sha ɗaya ta fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa inda ta yi allah wadai da yawaitar hukuncin kisa da jamhuriyar musulunci ta iran take aiwatarwa ko kuma ta aiwatar cikin 'yan watannin da suka gabata ciki har da waɗanda aka aiwatar akan wasu masu zanga-zangar ƙasar ƙungiyar ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta hukunta waɗanda ke da alhaki waɗannan kashe-kashe barkatai ciki har da yin amfani da matakai da takunkumi akan mutane da kuma hukumomi da suke da hannu a lamarin sanarwar ta ce iran na amfani da hukuncin kisa wajen tsoratar da mutane da kuma karya wa masu adawa gwiwa biyu bayan zanga-zangar da aka fara watan satumban bara a matsayin martani kan mutuwar mahasa amini a hannun jami'an tsaro na 'yan sanda. Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa ƙasar Ghana. Majalisar kula da yankin sama maso gabashin Ghana ta sanya dokar hana yankawa, sayarwa da kuma cin naman shanu, tumaki, awaki da karnuka na tsawon wata guda. sakamakon barkewar cutar anthrax a wasu gundumomi biyu na yankin Dokar ta fara aiki daga ranar Talata shida ga watan Yuni, inda aka sanya ta a garuruwan Bako, Baku ta Yamma, Fusiga, Garu, Tempane da Binduri. Jami'an lafiya na hukumar lafiya ta Ghana da al'ummar yankin sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan haramcin idan aka yi la'akari da gabatowar sallar layya. Ga rahoton da wakilinmu Idris Abdallah Bako ya aiko mana. Hakan ya bayyana ne a wata sanarwa ga manema labarai bayan wani taron kwamitin ba da agajin gaggawa na kiwon lafiya na al'umman yankin da sa hannun babban daraktan majalisar yankin Alhaji Abubakar Inusa a madadin minista Mr. Stephen Yakubu. Ibrahim Fuseni jami'i ne a hukumar lafiya ta Ghana. Reshen gundumar Binduri ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani. Ciwon nan da ya zo da ake ce ma anthrax ciwo ne da ke kama dabbobi amma kuma yana iya ya kama mutum da ya come into contact da wa'annan dabbobi da ke tare da wannan cuta. An samu cases in anthrax biyu daga Binduri district ya kai ɗaya daga cikin mutum biyu ya rasa ranshi kuma da aka fara bincike a wannan kauyen da mutanen ke fito sun ci dabba ne da ya mutu kuma an samu dabbobi fudu sun mutu wannan kauye saboda wannan cuta na anthrax an samu mutane goma sha daya da ake suspect suna tare da wannan anthrax yau haka an ba da umarni a yanke sai da naman dabbobi har kamu a samu mafita majalisar ta umarci jami'an kula da dabbobi da su fara allurar rigakafin cutar ta anthrax nan take kuma an umarci masu dabbobi da su fito da dabbobi dabbobinsu domin a yi musu rigakafin cutar wasu al'ummar yankin sun bayyana damuwarsu game da wannan kalubale da ya same su malamin ilimin kimiyya makarantar sakandaren baku ya ce cuta ce wacce idan ta kama dabba ko mutum tana attack ainihin gurin fucinsa tana iya hana mai shi fuci ko kuma ta sanya masa a cikin dan adam kuma tana iya sanya masa ciwo na tari muna fata kuma muna roko hukumar lafiya su ba da karfin gwiwa gurin ganin cewa an kiyaye wannan cuta an tsayar da shi daga inda yake ba tare da an samu yaduwa sosai ba tsakanin jama'a. Wani malami mai wa'azin addinin musulunci a Bako, Sheikh Musa Bagaya, a nasa bangaren ya yi kira ne da gaggauta dakile matsalar kafin sallar layya. Kamar yadda yake a sane cewa wannan ciwo anthrax ta shige ma dabbobi tana da illan wato gaske ga wanda wato ya ci naman dabban da anthrax wato ya kama shi. Kamar yadda aka aje a daina cin naman har zuwa wato wata daya to muna rokon hukuman ghana da masu kula da wato lafiya baki daya su tashi saye su magance wannan kamin wata daya saboda layya muna alwa musulmai muna fuskantar wato layya naman ga mushiru dan majalisar gundumar birnin bako wato assemblyman kamar yadda ake kiransu a nan ya yi kira ga al'ummar yankin wannan doka da aka aje na kar a ci naman shanu a kiyaye sa'annan kuma aka ga shanun da ya mutu a kawo kara a ba jami'an tsaro da shugabannai to sa'an nan abu na biyu ne kuma da yake da damuwa za ka iske lokaci ne na layya nan zuwa wani bakwai uku zuwa haka za ka ga layya ke ne ya sa kai to layya kuma lokaci ne na amfani da irin wa'annan namomi so muna duban gwamnati kuma ya kamata ta tashi kan kafanta ta duba ita kuma ta kamin lokacin da wannan ciwon da an iya an magance ta in ya so mu iya mu yi amfani da namomi. Ma'aikatar abinci da noma ta fitar da sanarwa inda take tabbatar wa mutane cewa tana ɗaukar dukkan matakan da suka dace domin daƙile cutar. Idris Abdullah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau.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 ko ba a ce kai tsaye almajiran Najeriya 'yan arewacin Najeriya ba ne za a ga almajiran da sauran yara ƙanana na neman kalaci a birane da ƙauyuka na arewacin Najeriya. Akwai kimanin yara miliyan goma sha uku da ke ragaita kan titunan arewa wa ma da sunan bara ko iyayensu ba sa iya ɗaukar nauyinsu. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Dan majalisar wakilai Dr. Shehu Balarabe Kakale daga Sokoto ya jagoranci tsarawa da samar da dokar da ta samu sanya hannun tsohon shugaba Buhari. Daga yanzu su ma yara ne suna da 'yanci suna da haƙƙi ga gwamnatin Najeriya kuma insha Allahu za a kula da su tsarin na inganta shi a tsabtace shi abubuwa masu kyau da ke ciki a karfafa su abubuwan da matsala ne a gyara su dama abin da sha faɗa shi ne fa almajirci ba bara bane bara daban almajirci daban waccan matsala daban take wa'annan yaran makaranta suke da ake bayar saura abinci a ba su uniform a ba su wurin karatu malamai a trainer a ba su kokin su a yi kuma wannan tsari na ita wannan doka da hukuma za ta sanya kowa tsaya a kan sana'a shi ta hannu ya dogara da kan shi ba wai za a baka certificate bane kawai ka je zuwa nema aiki yi mana bayanin tunanin da kuka yi har wannan kuduri kai wani tunani kai ya ga ya dace ka kawo wannan kuduri na kafa hukuma musamman da za ta kula da almajirai har wannan abun ya samu karbuwa a majalisa adalci wannan kuduri da muka gabatar ba ni kaɗai ba tare da wasu 'yan majalisa goma sha bakwai muka yi su a sannan kuma majalisa ɗari zai ta ba da goyon baya ta sashen majalisar dokoki wato house of representatives ta ƙasa da kuma sashen sanatoci dukkanmu kowa ya sani fiye da shekara 60 da suka wuce da aka kafa najeriya ko kafin ma sai aka ware tsarin ilimi aka yi guda biyu aka yi na mowa aka yi na yan bora aka zo aka tatse kudade daga almajiran nan aka dinga baiwa boko amma su aka nasu don kudaden da aka karba lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta turawa ai haraji aka karba na auduga na gyada da kuma jangali na shanu da haraji na dawa gero da masara amma aka yi wata doka da wani tsari na ba a baiwa makarantun allo tsangaya ko kuma a makarantun almajirci kudade boko kai ake ba ko har yanzu kan wannan tsari ake sannan matsalan ta takicin niwa mutanen suna da tsarin ilimi na ainihi wanda ya fi shekara dubu sannan tsari ne da ake koya mutum bayan misali ka ce tauhidi da kuma addini da kuma tsari na mu'amala da tattalin arziki da fasaha da kimiyya da kere-kere amma sai suka mana karin karatu na boko wanda karatun zube kawai ake ba wata sana'a ba wata kimiyya ba wani abubuwan za ka tsaya sannan a baka takarda ka je kana nema aiki to mutane da yawa su dai mutanen mu na arewa suka ki shiga wannan tsarin har yanzu da yanzu ana cewa akwai wajen mutum miliyan ashirin da ba sa wannan tsari da na duk duniya tsarin ilimi ana yin shi daidai da bukatar al'umma sannan kuma a bi hanyoyin ilimin su na gado yadda suke so a yi musu haka tsarin literacy ko kuma rubutu da karatu ɗaya ne daga cikin rukunin ilmuka amma yanzu abin da aka ɗauka dole sai ka abcd shi ne ake ilimi kuma wannan literacy ne kawai kuma wannan tsarin ba wai dauloli na usmaniya daular ah, borno kawai aka wannan ba har da daula ta benin da daula ta odudu ta yarba da daula ta songhai da daula ta ghana da yanzu zan gaya maka da suka zo ai da suka ji daular benin sun tarar da tsarin ilimi da suke yin wa'annan kanun sarki da kofofi da kere-kere na kayan sarki da kuma sauran abubuwa na kere-kere a gurinsu amma duk suka ce wannan tsarin ilimi kawai ba shi ba shi bane suka karya wannan daular haka ma suka yi a ta sangai haka suka yi ta gana haka ma ta dolo ba gine gine da ake da harkar magungunansu to haka ashe abun afirka ce suka yi ma wannan illar gaba daya kuma wannan doka wadda shugaban kasa muhammadu buhari zai sa hannu tana da matukar muhimmanci ba a najeriya ɗaya ba amma gaba ɗaya ƙasashen yammacin afirka inda ake da yawan mutane sun kai miliyan 300 da inda ake tsaruka na wannan ilimi na almajirci wanda ake kantarwa a koyar a kowace tarbiyya da kuma tsarin dogaro da kai. Mun gode Dr. Shehu Kakale. Yanzu kuma kamar a makon jiya ga mai kula da tura ɗalibai daga Yobe don karatu a ƙasashen Larabawa, Malam Umar Abubakar da ke zama a birnin alkahiran ƙasar Masar, kan bin kadun ɗaliban da rikicin Sudan ya tilasta suka dawo gida. Don saboda ban ma gwamnati wanda take kaiwa, iyaye in suka kai ɗansu kuma suna kara zuwa neman scholarship a wajen gwamnati kuma gwamnati tana tallafa musu sosai. jihar yobe tana ɗaya daga cikin jihohi da ta yi fama da illar boko haram ba mamaki kuma cikin abubuwan da masu tsaurin ra'ayi ke faɗa da su akwai harkar ilimi wannan ya nuna shi yasa kuke banda ma maganan ilimi na cikin gida kuke ɗaukar ɗalibai ma har a fitar da su waje kenan wannan ɗaliban da aka kai su zuwa al'azhar university wannan eh, crisis da muka samu na boko haram shi ya bashi wannan eh, fikiran kuma ya ce bari ya yi tsari mai kyau saboda kowane bangare a bashi damansa a yi adalci saboda mutane su fahimci cewa gwamnati na kowa ne ba na bangare guda daya ba ne to dalilin wannan ne ma saboda sauran mutane waɗanda suke zuwa suke halaka kansu su sa kansu wani aikin kungiya ko wani yanzu matsalolin da muke ta samu addini wayansu matsaloli musamman na sabani da sauransu to idan mutum ya samu wannan hanya in ya tafi to inda asalin karatun addinin ma yake to zai fahimci komi time din da ya gama karatunsa ya dawo to zai fahimtar da al'umma cewa fa abin da ake kai wanda aka yi kuskure na bayan da ya wuce to kuskure ne ga abin da yake da hanyar da ya kamata mutane su bi to wayannan wanda za su je karatu za su dawo dina za su dora mutane akan hanyar da ta dace wanda hanya wanda babu sassauran ra'ayi babu ko wani akida munanan akida da wanda yanzu haka waɗansu malaman suke yaudaran mabiyansu me za ka ce wa sauran tun da kai kana yin wannan aiki ne ga jihar yobe me za ka ce wa sauran jihohin arewa me ya kamata su koya ko su kofa daga irin wannan aiki na'am gaskiya abin da zan ba da shawara a kai abin da ya kamata su koya musamman abin da mai girma gwamna alhaji honorable malabuni ya yi a wannan fanni ya kamata su koya saboda duk abin da idan makwabtanka ya taba da abin nan an ce ka shafa abu ka ke a ruwa yawa hausar na wasa ya sa kai so yawa so saboda haka mu a fannin mu ko da mu yan yobe ne amma mu yan najeriya ne a duk lokacin da kowace jiha idan har ma yana da ra'ayin wannan abun to a kowane lokaci zai iya ya neme a nan jihar yobe bi izin latala zai sami mu duk wani shawarin da ya kamata mu bada za mu bada musamman wannan rikicin da na boko haram din da ya taso yanzu alhamdulillah mun samu saukin sa to akwai darussuka da yawan da wanda mu mun ɗauka wannan abin da kuma za a yi shi din za a samu fahimtar addini daga cikin ta sosai musamman wajen sassauran ra'ayi don saboda wannan bala'i na boko haram ba abin da ya kawo shi illa su sauran ra'ida da bin wa'insu akidun da wanda ba a san su ba to haka dai wato to amma gaba ɗaya ilimin ah, na arewacin najeriya ah, yana da kyau kenan sauran jihohi ma inda za su samu dama su rika tura ɗalibai su dau nauyinsu zuwa ƙasashen waje na san dai wasu jihohin suna yi. a gaskiya kam don saboda ita al'azhar university makaranta ce ita ce fannin addini ita ce number one a duniya ta bude kofofinta duk wani jihar da take da niyan wannan din za ita da kanta za ta bada tallafi game da yaran da adadin yaran da za su tura da sauransu Masu sauraro da wannan zamu naɗe tabarmar shirin makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu. To madalla gaida Nasiru, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke turo mana ta hanyar imel. masu saurare saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a inda yake cewa sabon sakataren gwamnatin tarayya Mr. George Akume tsohon gwamnar jihar Benue ina taya ka murnar samun wannan matsayi da fatan zaka zagi damtsi sosai wajen tallafa ma shugaba Bola Ahmed Tinubu don ciyar da mu gaba. sai kuma saƙonmu na gaba daga badamasi mai shaye jihar da magaram a jamhuriyar Nijar inda yake cewa salam VOA Hausa ina fatan kuna lafiya don Allah ku isarwa talakawan ƙasar Nijar saƙonsu ga shugaba Muhammad Bazoum kan ya sake duba batun farashin man fetur a gidajen mai na ƙasar domin talaka baya amfani da shi saboda tsada. To sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Yakubu mai aski sai kuma Sanusi Madati da yaro Boniya garin Malam da galiman Mai Ibra da Mamman Sani Dauda jihar da Magaram wato alasa na faɗi sunansu daidai inda suka ce voa hausa hakikanin gaskiya yawan rasa rayuka da ake samu a nan jihar mota da magaram sakamakon haɗarin ababen hawa muna aika sakon ta'aziyyar mu zuwa ga ɗaukacin 'yan uwan mamata allah ya ba su haƙurin jure wannan rashi su kuma mamata allah ya ji kansu da rahama ya sa kwanciya hutu ce da sauran musulmai baki ɗaya amin Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga abubakar kawo girgir inda ya ce salam VOA Hausa. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta dage a kan haramtacciyar ƙungiya ta IBOB ta yi duk abin da ya dace. Shin al'umma da wanne za su ji halin rayuwa ko dokoki da ƙuntatawar da 'yan IBOB ke musu. Muna fatan wannan kira ya je inda ya dace kuma a yi abin da ya dace. Masu saurari mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To madalla a da Amina Aliyu. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. bayan kafa tarihi a zaben da aka yi a watan mayu an ratsa da dan najeriya mazaunin amurka yemi mobolade a matsayin magajin garin colorado springs da ke jihar colorado a nan amurka bangarorin dakarun sudan da ke fada da zuna za su sake koma teburin tattaunawar cin matsagai da wuta da amurka da saudiya ke shiga tsakani a cewar kafar talabijin ta al'arabiya a yau laraba shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗi cewa dubban mutane sun rasa ruwan sha kwana ɗaya bayan afkuwar wata fashewa a madatsar ruwan kakovka da ke kudancin ukraine to masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman hawa sharif da ta karanto labarai da kuma dadi balawi da ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa a huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.